a daidai lokacin da zaben shugaban kasa ke kara karatowa a Najeriya shugabannin kafin yadda labaru a jihar Kaduna sun gargaɗi 'yan jaridu a jihar da su guji sanya ra'ayoyinsu a lokacin da suke ba da rahotanni. Malam Lawali Saulawa shine shugaban gidan rediyo Nagarta na jihar Kaduna. kuma yana cikin waɗanda suka gabatar da jawabi a wurin wani taro da ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar Kano ta shirya domin wayar da kan 'yan jaridu game da yadda za su ba da gudunmuwar ganin an yi zaɓe ba tare da tashin hankali ba. To abin da ake fata shi ne ya zamanto mu masu ba da labari da ɗauko labarin da ya badawa ya zamanto mu kanmu mun yi ma kanmu abin da kuke kira karatun tanatsu mu yi abin da ya kamata yadda ya kamata to ba abin da ke ta da hankali kamar mutum ya ɗauko labari wurin ba da labarin ya sanya ra'ayin shi don abun ya so sama zuciya ko ya ma daɗi ko bai ma daɗi ba sai ka ba da shi a bisa wannan domin abin da kai yi maka daɗi ba lalle ya yi ma mai sauraron ka daɗi ba wato abin duk da za a samu in dai za a samu halin da za a ja mutum kunnen shi wajibi ne a ja mashi kamar yadda aka ce makaho bai sannan ana ganin shi sai an zungure shi me sakonka ga sauran yan jaridu musamman na jihohin da ba sa wannan taro ba shine don Allah don annabi wurin ba da labari wurin aiko da labari da gabatar da shi to a yi shi ba tare da wani ra'ayi ba ka ba da abin da ka gani ko abin da ka ji yadda zai zamanto mai kokarin haɗa kan jama'a ba wanda ke kwarin farraka su ba. Shi ma fitaccen marubucin nan Malam Muhammad Haruna na cikin waɗanda suka gabatar da kasida a wurin wannan taro na ƙungiyar 'yan jaridun a jihar Kaduna. Duk abin da za ka yi ba ma wai ɗan jarida ba ka yi tsakaninka da Allah labarin da za ka yi, ka tabbatar gaskiya ne ba ƙarya ba ne. Kana sa ran wannan taro zai sauya tunanin 'yan jaridu wajen tura rahoto? Ba tabbas, amma dai dama mutum ya san abu. a ce yadda muka taru din nan mun ilmantu fata ne cewa duk abin da muka koya a nan wurin za mu yi amfani da shi idan mu abubuwan da za mu rubuta kan zaben nan da za a yi ya zama cewa ba ba zai kawo tashin hankali da rashin zaman lafiya ba. To kuma ya jawo hankalin kungiyar 'yan jaridun har ta shirya wannan taro? Alhaji Yusuf Idris ne shugaban kungiyar na jihar Kaduna. To a matsayin mu 'yan jarida dole ne a ce mun wayar da kanmu mun tunatar mun tunatar da kanmu. akan sha'anin gudanar da aiki na jarida musamman abin da ya jibanci ba da rahotanni akan yadda zaɓe zai tafi ko kuma yadda yake tafiya kuma mun yi la'akari da wannan lokaci da kuma shekara ta 2011 akan irin rikicin da ya barke na kashe-kashe da kone-kone bayan zaben shugaban ƙasa to kuma duk al'amuran da ke faruwa a ƙasar nan ba ka raba shi ko kuma ka ware aikin jarida ka ce baya da gudunmawa a ciki to saboda haka sai muka ga ya kamata mu kira kanmu mu zo mu zauna mu yi mu kanmu bita kan kauce ma abubuwan nan da za su iya kawo rikici a lokacin wannan zaɓe. 'Yan siyasa suna nan suna ta gudanar da harkokin kamfen da sauransu. Idan ka bi yanayin yadda kamfen ɗinsu yake tafiya akwai maganganu na ɓatanci, akwai maganganu na zagin juna, akwai maganganu na neman da fitina a ƙasa. to duka waɗannan shi ne muka ce ya kamata mu zo mu zauna mu ga cewa mun kauce mu irin wayan abu su kuwa wasu daga cikin yan jaridun da suka halarci wannan taro bayyana gamsuwar su suka yi na lare muhammad da gidan rediyon jihar kaduna in dai har ba za a bi son rai ba za a bi abin da din ya kamata a yi din to in Allah da ko za a samu sauyi fiye da yadda abin da ya faru a baya. Sunana Muhammad ah, Yaba Aminiya ko a yanzu bana kawo maka da wannan shakku cewa 'yan jaridu daga lokacin da aka soma kamfen zuwa yanzu sun ba da gudunmuwa wajen kyama wajen fitattunu da tashi da rikici da ake yake da ke faruwa amma muna sare wannan taro na wayar da kai da aka shirya ba da gudunmuwa wajen kawo sauƙi sunana alhaji ibrahim hassan ina uh, aika ma national beacon online labarai wannan taro ya yi kyau saboda idan ka lura za ga an tara masana irin su muhammadu haruna su professor fabemi su shugaban yan jarida na ƙasa baki ɗaya da har da sakatarinsa suka tako tun daga abuja suka zo saboda a zo a yi bita ga yan jarida saboda shi ɗan jarida yana da muhimmanci kwarai musamman ma lokacin zaɓe don shi talaka ko kuma yan najeriya abu da ɗan jarida ya faɗa musu da shi za su yi amfani. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.